وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم مما لله الذي اتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرهن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم waɗanda ba za su iya yin aure ba saboda talaucinsu, to su kame kansu har Allah ya wadata su daga falallarsa mai yalwa, kuma bayan da suke neman iyayen gidansu su rubuta musu kuɗin fansa wanda za su bayar don su samu ‘yanci, to wajibi ne a kan iyayen gidan nasu su yarda da hakan daga wajensu, in sun san suna da ikon biya. kuma suna da nagarta a cikin addini kuma wajibi ne a kansu su ba su daga cikin dukiyar Allah wadda ya ba su ta hanyar su zabtare musu wani abu cikin abin da suka yarjejeniya da su a kansu biya su kuma kar su tilasta kuyangu su yi zina don neman kuɗi kamar yadda Abdullahi ɗan Ubayyu ya yi ga kuyanginsa guda biyu yayin da suka nemi kame kansu da nisantar alfasha don ku karɓi abin da suke samu a hanyar sana'a da farjinsu. kuma duk wanda ya tilasta su akan haka daga cikinku, to lalle shi Allah, bayan an tilasta su ɗin mai gafara ne ga zunubansu, mai jin kai ne a gare su, saboda an tilasta musu ne kuma laifin yana kan waɗanda suka tilasta su ne.